Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ministan harkokin wajen Iran ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar matsayar da aka cimma ta nukiliyar ƙasar ta fuskanci ƙarin barazana idan Amurka bata sassauta takunkumin da ta kakaba wa ƙasar ta Iran nan da zuwa ran 21 ga watan Fabrairu ba. a wata hira da jaridar hamshahari ta yi da muhammad javad zarif a ranar asabar ministan ya ce wasu dokoki da aka amince da su a kwanan nan sun sa ya zama dole gwamnati ta ƙara tsaurara matsayinta kan wannan batu zarif ya kuma ƙara da cewa mai yiwa zaben da za a yi a watan yuni wanda ka iya samar da shugaba mai tsaurin ra'ayi ya ƙara jefa wannan yarjejeniya cikin haɗari shi dai shugaban amurka joe biden wanda ya sha sukar trump saboda janyewa da yi daga matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyar na iran ya sha alwashin sake shiga wani yarjejeniya idan har hukumomin tehran suka koma bin ka'idojin da aka gindaya musu china ta sahale a fara yi wa jama'ar kasar wata allurar daga kafin cutar covid-19 wacce aka samar a karo na biyu amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya hukumar da ke sa ido kan magunguna ta kasar ta faɗa a wata sanarwa a jiya asabar cewa hukumomi sun amince a fara amfani da allurar coronavac wacce kamfanin sinovac biotech ke samar wannan da ita ce allurar kafi ta biyu da gwamnatin china ta amince a yi wa jama'ar kasar wacce ke kudu maso gabashin nahiyar asiya kuma hakan na faruwa ne watanni bayan samar da wata allurar rigakafi da cibiyar bincike ta kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin sinopharm na china ya samar sharaɗin da aka gindaya kafin fara yi wa jama'a allurar shine sai an gabatar da rahotanni da bayanai da suka danganci illoli da ka iya bayyana idan aka yi allurar shugaban tsare-tsare kan harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell na shan suka saboda wata ziyara da ya kai birnin moscow ziyarar da da yawa daga cikin bambobin kungiyar suka nemi a soke gudun kada hukumomin kremlin su yi amfani da ita wajen cimma wasu manufofinsu masu suka borrell sun hada da tsohon firaministan belgium guy verhofstadt tare da sauran jami'an diplomasiyyar kasashen yammaci waɗanda suka ce abin da suke gudu ya riga ya faru tunda har borel ɗin ya yi wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na rasha sarge lavrov a ranar juma'a yayin taron manema labaran borel ya ce babu wata mamba kungiyar ta eu da ta nemi a kakaba sabbin takunkumi a kan rasha saboda kama shugaban 'yan adawa alexei navalny da aka yi wanda ke yawan sukar lamirin shugaba vladimir putin jim kaɗan bayan wannan taron manema labarai hukumomin kremlin suka kori wasu jami'an diplomasiyyar jamus poland da kuma sweden saboda suna zargin da laifin nuna goyon baya ga zanga-zangar neman a saki navalny ana dai ganin rasha ta ɗauki wannan mataki ne don ta kunyata borel labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba joe biden ya rarrashi wata mata 'yan jihar california wacce ta rasa aikinta sanadiyar annobar coronavirus yayin wata tattaunawa da suka yi wacce fadar white house ta kwatanta a matsayin wani yunkuri na ganin an ƙara kusantar da shugaban jikin talakawan amurka a ranar asabar fadar shugaban ƙasar ta fitar da wani bidiyo mai tsawon minti biyu da rabi wanda ke nuna tattaunawar biden da michelle volkart bayan da ta rasa aikinta a wani kamfanin sayar da kayan sawa a watan yuli michelle ta rubuta wa biden wasiƙa wacce bayan ya karanta ya kira ta yayin tattaunawar tasu matar ta faɗa wa shugaba biden cewa samun aiki ya yi matukar wuya hukumomi a masar sun saki dan jaridar gidan talabijin ɗin al jazeera mahmud hussein kamar yadda ɗan uwansa da lauyansa suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters hussein wanda ɗan asalin kasar ta masar ne ya kwashe sama da shekara hudu a tsare yana jiran a yi masa shari'a a dai watan disambar shekarar 2016 aka kama hussein bayan da ya isa birnin alkahira daga birnin doha don zuwa hutu ana dai zargin shi ne da laifin yada labaran da ba su da tushe hada kai da kungiyoyin da aka haramta da kuma karbar kudade daga kasashen waje sakin nasa na zuwa ne bayan da saudiya haɗaɗɗen daular larabawa bahrain da masar suka amince su maido da hulɗar diplomasiya cinikayya da tafiye-tafiye da ƙasar qatar bayan da suka dakatar da hulɗa da ita a shekarar 2017 kan zargin da suke mata na cewa tana ɗaukar nauyin ta'addanci zargin da hukumomin doha suka musanta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. To a makon da ya gabata ne masu ruwa da tsaki da ƙwararru akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci da kuma masana a fagen yada labarai suka yi musayar ra'ayi a jihar Kano dangane da rawar da kafofin yada labarai za su taka wajen ceto tattalin arziki daga durkushewa musamman ma a yanayi na annoba. Kafar yada labarai ta Vision FM da ke jihar Kano ce ta shirya taron wanda ya mai da hankali akan yadda kafofin kafofin yada labarai da 'yan kasuwa da kuma cibiyoyin gwamnati za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya halarci taron kuma ya samu tattaunawa da malam adamu laden janar manaja na vision fm inda ya yi mana karin bayani musabbabin taron abin da ya sa kai wannan taro ɗaya daga ciki ko kuma wasu daga cikin shirye-shiryenmu sun gano cewa mutanenmu musamman na wannan bangare suna da wata al'ada ko kuma sun gina da wata al'ada ko tabi'a cewa duk lokacin da matsala ta samu ko matsala ta faɗo sai a rungume hannu ko a ɗora hannu a ka a ce an bani an lalace shikenan sai a fara jefa zargi da kuma neman waye ya kawo matsalar da kuma cewa dole sai an zo an taimaka mana muna ganin cewa wannan ba tarbiyya ba ce da ya kamata a ɗora a kanta irin wannan tasiri ne ma ya sa wannan taro ya tabbata Alhaji Muhammad Ibrahim makamin ringin kuma tsohon darakta janar na rediyo da talabijin na tarayya ya yi tsokaci kamar haka. Mafi yawancin mutane a nan ba su taɓa fuskantar abin da muka sani da turanci recession ba ko kuma raunanar tattalin arzikin ƙasa ila yau mafi yawancin mutane a nan ba taɓa ganin wata annoba wadda za su yi ce ta shafi tattalin arzikin ƙasa ina cikin shekara ta ta tamanin kuma zan yi tunawa na ga lasafi ba na ga kwalara na ga 'yan rani amma ban ga wanda ta girgiza mutane ta girgiza kowace ƙasa ta duniya ba kamar wannan da muke fama da ita yanzu to a matsayinmu na ma'aikatan watsa labarai gidajen rediyo da talabijin ina abin yi ya za mu wayarwa wannan matsala su fahimci cewa abin da ya same mu fa ba gwamnati ce ta jawo ba hukuncin allah ne tunda ya faru ya za mu yi mu taimaka a matsayin mutane na farko su fahimci mai ake ciki na biyu su fahimci ina mafita na uku yaya gwamnati da 'yan kasuwa za su yi kokari su fitta kansu daga wannan abu kuma su ƙara inganta harkokinsu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ayyuka ne suka ta'allaka a kanmu mu ma'aikatan watsa labarai eh, saboda haka in mun tsaya mun dubi yadda america take kuka mutane kamar miliyan goma sha sun kama da wannan ciwo eh, in mun ɗauki india gashi nan in mun ɗauki ingila duk waɗannan wurare ne waɗanda ke suke ba mu sha'awa game da ƙarfin arzikinsu amma ga shi dare daya wannan andoba ta zo ta girgiza su mu ma kanmu ta girgiza su har ma mutane suna mamaki me yasa kasa kamar najeriya mai mutane kamar miliyan dalili har yanzu kana iya cewa kalilan ne mutane da suka kamu balle ma waɗanda suka mutu to bisa ga al'ada ta da rediyon talabijin kusan kowane gidan rediyo ko kowane gidan talabijin ya san abin da ya kamata yi dai doka ta ba shi wannan iko ko kuma doka ta kasuwanci ta ce ga irin nauyin da ke kansa ya zai ya sauke wannan nauyi ya zai ya ci nasara kan waɗannan abubuwa ya zai ya jawo hankalin 'yan kasuwa kada su gaji kada su tsorata su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su ci gaba ƙara harkokin zuba jari in an samu dama ƙara gina kamfanoni in an samu dama ƙara taimakawa gwargwadon hali domin fita daga wannan ba. muddin kai bai haɗu ba gwamnati ta kawo ɗauki 'yan kasuwa sun kawo ɗauki mu kuma 'yan jarida mun kawo ɗauki to ba za ta yiwu cikin nasara cikin lokaci gargaɗe mu fita daga cikin wannan bala'i ba Alhaji Adamu Aliyu Kiyawa ɗan masanin dutse kuma tsohon editan BBC ga abin da yake cewa. Mutane da ba sa tunanin irin uh, wato cewar talla da kashe kuɗi a tafi shi ma bangare ne na saka jari. Ba sa tsammanin haka. Mutane gani suke uh, in sun sa kuɗinsu su yi talla uh, musamman da yake kuma 'yan kasuwar mu abin takaici yawan yawan 'yan kasuwar mu in banda a 'yan shekarun nan ba su yi karatun zamani ba don haka ba su ɗauki talla da muhimmanci ba gani suke in suka sa kuɗi a talla tun da ba haja ce za ta dawo su ganta a cikin kanti ba gani suke kamar sun yi hasarar kuɗaɗensu abu na biyu kuma shine eh, ina ganin har yanzu ba mu da hanyoyin da mutum yake iya gane cewar shin ah, tallan nan kwal da na yi da na kashe kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba fito da hanyoyi a nan ƙasar yadda mutane za su iya gane cewar idan na yi talla a gidan rediyo mai suna kaza yawan masu kasuwanci da ni ko yawan kastomomi nawa na samu yawanci ba iya fito da hanyoyin da za a iya gana domin kaga yawanci a kasashen waje suna da hanyoyin da suke gane cewar eh ko da kafafen yada labarai wajen goma na tallan akwai hanyoyin da nake iya gane cewar kafar yada labarai kaza ta fi kawo min tallan da nake a nan ya fi kawo min ciniki tallan da nake a labarai kaza baya kawo min ciniki ta haka ne masu ke tantancewa a ina za su mai da hankalinsu a cikin kafafen yada labaran nan da suke yin tallalluka amma abin da mutane ya kamata su fahimta shine shi talla yana kawo abubuwa biyu ne na farko kai tsaye yana kawo maka ciniki na biyu kuma yana sa al'umma ko da ba waɗanda a cikinsu ko da ba waɗanda za su yi maka ciniki ba ne ya zama a cikin kwakwalwarsu sun san da kai sun rike ka suna jin labarin ka yadda ko da wata rana sun tashi buƙatar ko hajar ka ko abin da kake sana'antawa sun san inda za su je. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka wanda ya taimaka wato Mahmud Ibrahim Kwari. Ni ce Zahra Aminu Fage ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.

Jama'a assalamu alaikum barkam ku da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Yau muna ci gaba da duba ko Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya samu ya cika alƙawarin nan manya guda uku da yawa 'yan Najeriya lokacin da yake neman su zaɓe shi na cewa zai magance sha'anin tsaro da ya bunkasa da tattalin arziki kuma ya yaƙi cin hanci da rashawa. A wannan shiri na yau za mu duba fannin tattalin arziki ne kuma musamman ma za mu gwada shin a lokacin goodluck jonathan da kuma lokacin buhari yau me bambancin su idan aka dubi yadda ake canjin kudaden kasashen ƙetare sannan kuma za mu dubi shi kan shi ko abin da yake faruwa ga tattalin arzikin najeriya yanzu abin da ya shafi duk duniya ne ko kuma dai najeriya ce kawai abin ya shafa to ba tare da bata lokaci ba ga ibrahim da bakin sa yoyin da aka kashe nan wannan gwamnati ya kashe dai ai an kashe kudaden nan an sace tun lokacin gwamnatin pdp maganar Najeriya delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin apc kadai ba wannan ya shafi duk gwamnati da suka shuɗe gaba ɗaya ne abin da ke faruwa yanzu eh, eh, shugaban kasa shugaban kasa ya shafi masa bincike wanda ya faru kwanan nan abun abun abun abun al'ajabi ne abun al'ajabi ne kowa ya kowa ya ya lanci wannan abin da ya faru kuma ba abu ne mai kyau ba ba wanda ya ji daɗin sa kuma shine shugaban kasa ce dole a bincika fa ga masa suwa suka sata nan ita majalisar tarayya ta ba da dokar cewa kuɗin da aka sata na mai da ta zuwa bartimali abin da ya faru nan ba wanda ya ji daɗin ta ba wanda yake son ta ko ba wanda zai ji daɗi ko ba zai ba abin da ya faru nan bar ta yace mu wannan abin eh, to du to to ku saurare ni um, bari in koma ga barista Eti Shehu ah. a faruwa karkashin gwamnatin ku kenan wanda kai ma dan ya ce Shehu malam malam ma Eti Shehu ba haka bane barista ya ce shauku saurare ne kowa ya rasha da wannan amma ka duba kwangilori da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na pdp su zo mutum obasanjo ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau yana binciken ta kuma ka duba kudin da aka diba ya fi wanda aka ɗiba kwanan nan to barista ya ce shehu sata sata ne kuma amma ba wanda zai yi ba a yi sata a Najeriya. To sa ya ce shehu da kuma a shi da duku sauraren duka akwai batun da ake yanzu mun ji tarayya kamar ya kai gani kamun da gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Ya ce shehu ya gani kamun da ko a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata. To muka a jihar Adamawa alhamdulillah domin mun ga matakin da gwamna na jiha ya dauka kuma wasu jihohi ma alhamdulillah hatta ma da wasu jihohin eh, da apc take mulki su ma sun dan rawan gani amma dai abinda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na apc a gaskiya abun Allah wadai ne wanda kuma alhamdulillah gara Allah ba wa mai girma shugaban kasa Buhari wannan mulkin don da ba don haka ba watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa kabarin shi sujada. To shi to bari mu je eh, to mun jira ka ra'ayi. Ah, Dr. Umar Duhu. To Dr. Umar. ya mulke ta ba. To Dr. Umar. ya samu ya mulke ta Allah da ikon shi ba a taɓa yi wa wani shugaban ƙasa zanga-zanga don ta haddan ya yawa ba sai wannan shugaban ƙasa kuma. To ba dama to ba dama <laughs> to Dr. To Dr. Duhu a matakin jihohi da suka ɗauka ya kaga matakin. Ina faɗa kan faɗa da wannan annoban. A jihohi. Ba na ce ba na ce wani ya yi rawan gani wani bai rawan gani ba duk abu ne wanda ya shafi kasa da kuma duniya gaba daya abu ne wanda za mu tsaya ko mutum kana son wani ko ba ka son dukkan su dole ka ba da goyon baya a tabbata ta an yaki wannan eh, annoban mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya an samu kuma magani za ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita sai ya san shugaban kasa yau sai da ka ce eh, shugaban kasa bai ji shawaran ka ba amma shugaban kasa ba farawo bane shugaban kasa bai taba sata ba saboda haka idan wani da wani hujja kuma wani daban ne amma maganar cewa Eh, ana wasu da kudade to duka dai kamar da kafa da na jannazu an ce bayar na sata da dauna da wari saboda haka kowa a kowa mu yi kan ne ma kanmu mu tabbata cewa mu fa mun yarda cewa za mu gyara kasar nan duka da in ana in aka in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba shugaba ne yake mulki saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyon baya sun sun samu sun yi abin da ya kamata sun talaka ya alfahari da su saboda haka Buhari to ah, Buhari zai bar mulkin Allah ya dana da shekara uku kowa kuma ya san rawan gani da yi kuma buhari ba za ka taɓa ka ka ce ya saci kuɗin najeriya ba sai da ka ce wanda suka rashin sun sata wanda kuma ana jira kamar yadda dan wani ya ce zai kawo eh, kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun ɗaure wanda suka suka yi satan nan wallahi ina jiran shi kai tsaye. da shi ya faɗa kan cewa shugaban gasa baya sata wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa amma abun ta takaici shine kai gara a ce mu samu shugaban gasa wanda yake sata amma masu aiki da shi ba sa barna a kan mu samu shugaba baya barna amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna barnan da ake yi yana ji yana gani gara ma da ce shi kada yake barnan ya fiya ce yana zagaye da ma'aikatan da gaba ɗaya har talakan da bai san adcd ba ya san ana barna eh, amma kuma shugaban yana kallo eh. don shi baya barna kuma ya hana a yi barnan. Eti eh, Shehu shekarar 2023 kuna ganin pdp ta sha kayan a baya kuma cin ta murmure za ta iya kai baccinta a 2023 da ikon allah arziki magayi ne da ikon allah in har allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matsohon mataimakin shugaban kasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kama yadda aka yi a kano kamar yadda aka yi a kogi da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai kire mana kizi a wuta da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba tun da kaga ta fi kadinta har aka kai kotun Allah ya isa wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne Allah ya isa wanda a matsayina na masarin shari'a amma amma aiwa na ga abin da a matsayin ka na masarin shari'a bai da ka ko karya aka yi ya zama gaskiya a dokance a matsayina na masarin shari'a haka yake kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi amma da ikon allah za mu sake fitowa kuma muna jira kowa ya fito da ikon allah kuma in har allah ya sa muna cikin nazurai kuna da abun tallatawa kuna da abun tallatawa mu kuwa muke da abun tallatawa fiye da kowa ne ne alhaji abdulazizu jami'ar apc ta nan tana kasa daram daram dam dam dam kuma allah ya yarda Eh, eh, a wannan kuma kai kasa kai kake faɗi dun kai dan adawa ta ba dan adawa ba ba ka dawo kai daidai bai maganan adawa kake yi eh, na kai magana kace kuna nema wajen Allah mu kuma muna fara Allah ne ba mu mulki nan ko muna so mu sake dara kai Allah ya sake ba mu mulki saboda haka mu muna kasa mun san abin da muke yi talaka dai a dubu da 2019 an ɗauka ba Buhari ba zai ci ba Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari kuma yau ba buhari kadai ba zabi buhari da apc ne saboda haka 2023 allah ya saboda da lafiya za mu sake cin zaɓe bismillah za mu kawo ɗan takara wadda najeriya za su sake da ita a zaɓe ta abin da nake so in gaya wa ɗan wana yadda shau shine kar mu kawo maganin adawan ana shugabanci shugabanci fata shine kullum mu samu shugaban da zai mana a tattalin arzikin kasa ya gyara kasa ya kawo mutane a zamanto da mutumin eh, krista da musulmi a zamantakewa a san cewa dukkan wutan eh, 'ya'yan eh, annabi adamu ne saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu dun a musan kawo mu da an bar mu duk yaran da ba za mu san kawunan ba da kuma ba za a san inda ake saboda haka idan muka ji cewa yau dun wannan ba gwamna na ba ko dun ba shugaban kasa muna kushewa to kushe wannan kwatana mala'ikun eh, suna mala'iku za su ce su amanna da shi fa kuma ya zama to amfani ya zama to abin da zama na bala'i saboda haka mu dinga girma ma shugabanni domin me don mu samu su yi mana aiki ya bisa ga yadda aka zaɓe su yau talaka in ya fita ya ma shugaban bori to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari ba buhari kan an yi marbori ba ba ya shugaban ba buhari ba kasa ba ma buhari bori ba ai a dole ta ai masa bori a kasa ba ka dire shi ai ba ya masa bori ba an an yi ma jaman tsaro eh, zanga zanga ba ya ma shugaban kasa bori ba ba wanda ya ma shugaban kasa bori a Najeriya kukar kai ah, ba ta so fada ba ba wanda ya ma buhari bori a kasar nan komanda wanda ya ba buhari bori a kasar nan ba wanda ya bori kuma ba zai taya shugaban kasa buhari a bori a kasar nan ba mutumin bai isa ba hmm. an yi ga an yi wannan kan sai dai kada a yi ba kuma ba za a ba a yi ba kuma ba za a taba yi ba wanda suka sani ba yi ba kuma ba za a taba yi wanda an yi zaman tsaro ne aka zai abu da gaza kuma yanzu an kai zaman tsaron an sake an sake fada dan kuma ga an samu basala a wurin yanzu an yi dan madagali ne ya ce yanzu kana yi wa wanka ne ko kanin ka ne gwamnan Ahmadu Umar sai dai zama kani na dai ba dai na ba dai kani ne bai amma kuma ban yi masa kaza ba ban yi masa kaza ba abin da ya faru shine kace kace lokacin da man tsaro ya ya ya ya wata a jihar sai jawab a'a bata yawanta ba ita ka ita karamar hukumar sama kuma ward shi ma har yanzu zan ke gaya maka ba kwanci hankali kuma abun ta hakure fiye da yake kafin zage to muna to muna godiya to muna godiya to muna godiya eh ti shehu to to ga tambe da zamu kuduka to ga tambaye kuma na san bayarwa har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar a bayyane ba akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda ya fi da mutaya muna faɗa a bayyane to muna godiya to eh ti eh, shehu eh ti shehu eh ti shehu Dr. Um, Umar amma har yanzu din a gundu al'ummansa ana samun tashin hankali mutane sun daina noma wurin sun dawo gari. To ina zuwa Dr. Duhu. Idan an duhu to shi kenan yanzu za mu nan naɗe to ga mai da zan muku to to muna godiya <laughs> to muna in ka ce in zo za ka bani na waka a gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun tsaya mun tsaya muna dogon bayani a rediyo ba to a gaishe ku malamai to jama'a muna da saurin shiri guda da ya rage mana da za mu kawo muku in allah ya kai mu mako na gaba wanda kuma idan mun dawo din zamu dubi yadda jihohin najeriya kansu suke ya yakar shanin coronavirus din nan wato ita wannan cuta da ta addaba duniya sannan kuma me yasa kamar da mutane ka daɗe suna tambaya buhari ke da mutane da ke zagaye da shi wanda ake ci gaba da zargin su da cin hanci da rashawa duk da cewa wannan matsalar na cin abubuwan da ya alƙawarin zai magance ta tambaya ta ƙarshe da za mu taɓa makon gobe shine shin zai yiwu jam'iyyar pdp ta sake dawowa kan karagar mulki ko kuma dai apc ce za ta zarce a shekarar 2023 yanzu a madadin ibrahim abdulaziz da bakin sa da kuma garis alheri abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin nan aliyu mustapha sakwatani ne a washington dc allah ya ba mu alherinsa assalamu alaikum Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.